بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تضام تاشي درسي نسبة إن دقاء أجكن كراتمنا ألفية, ألفية بن مالك دشرح انتنا ابن عقيل يو أشرين دبير دوتن ذي الحجة هجرة دبودة دري حدود أربعين دأكو ودتي دي دي دا أشرين دا حدود غواتن بقي shekara ta 2022 ta miladiya a za mu tashi sabon babi babin al-maf'ul al-mutlaq na bismillah ar-rahman alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd al-maf'ul al-mutlaq na'am yace al-maf'ul al-mutlaq ma'ana wato maf'uli wanda aka sake shi ba kaidi yani ba kaidin cewa da shi ne aka aikin ko shi ne aikin ya fada a kansa ko shi ne lokacin da aikin ya afko a cikinsa ko kuma wani dai itibari na mafa'il tunda muna da maf'ulun bihi mun yi shi muna da Allah maf'ul ma'ahu muna da al-maf'ul li ajalihi al-maf'ul fihi to shi wannan maf'ul din maf'ul ne mutlak ba tare da wani kaidi ba na almasdar usmu ma fi wa zamani min madlulayi fi'ili eh, ka amni min amin shi masdar wannan tarifin ka ke na suna ne suna wanda yake ba na zamani ba daga cikin abubuwa guda biyu da fi'ili yake nuni gare su kamar amnin aminci min amin daga amina ya aminta domin ka ce ya aminta kaga wannan akwai madlul guda biyu akwai shi kansa amincin da ya same shi akwai kuma lokacin tunda in ka ce amina ya aminta wato ada eh, fi zamanin mafi to su ne wato madlulayil fi'il din abubuwa da fi'ili suke ike nuni gare su guda biyu din su ne alhadasu wasu zaman afkuwar aikin da kuma zamanin da aikin ya afku to shi masdar shine wanda yake nuni ga ɗaya daga cikin ga wanda yake ba na zamani ba wato alhadas din aikin kansa shine almasdar na'am yace shi fi'ili yana nuni akan abu guda biyu alhadas wasu zaman a wato faruwa faruwar aikin wa zaman da kuma zamanin da aikin ya faru فقام ya dullo قيام fi zamanin ماض to kaga qama yana nuni akan tsayuwa a zamani wanda yake ya wuce ya shude wa yaqumu yadullu ala qiyam fi al-hal aw al-istiqbal shi kuma yaqumu in kace yaqumu to yana nuni akan qiyam ƙiyam tsayuwa fil hal a yanzu aw al-istiqbal ko kuma anan gaba na'am in kuma ka ce ƙum yana nuni a kan tsayuwa fil istiqbal a nan gaba tunda ba za ka samu mutumin da yake a tsaye ba a yanzu ka ce masa ƙum bayan kuma a tsayen yake to shi tsayuwar shine alhadas shine faruwar shine ɗayan abubuwa guda biyu da fi'ili yake nuni da gare su to shine almasdar shi alhadas din shine almasdar وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل wannan shine ma'anar fadin sa wato abin da yake ba zamani ba daga abubuwa guda biyu da fi'ili yake nuni gare su kamar ya ce ne wajen ta'arifin masdar shi masdari shine sunan alhadar sunan faruwar abu ka amnin kamar aminci domin shi ɗayan abubuwa guda biyu da amina yake nuni ya zuwa gare shi ne wannan ai wabe ko na'am to shi al-maf'ulul mutlaq shine masdar al-muntasib al-muntasib wanda ake yi masa nasaba tawkidan li'amilihi ko dai domin karfafa abin da ya aiki abin da ya aiki ga wato abin da wato abin da ya aiki gare shi ko kuma bayani ga nau'in abin ga nau'in amilin ga nau'in abin da yake aikin ko kuma bayani kuma bai bayani ga adadinsa kamar in kace in kace darabtu barban na duka duka to barban din nan taukidi ne hmm. taukidi ne ga amilin barabtu na wato yin duka shi mai karfafawa ne to shi ku taukidi abinda taukidi yake yi daukewar majaz don karka dauka an kace barabtu in baka yi taukidinsa ba ba ana nufin darb na hakika ba to in kace darban to ka nuna kan cewa duka na hakika kai na'am wasirtu sayra zaidin kuma kace sirtu sayra zaidin nayi tafiya irin tafiyar zaid to wannan wanne iri ne kenan bayanan linau ah, bayanan linau ihi tunda ai sayar din na sirtu shine amilin zai iya daukan fuskoki da yawa nau'i ne daban-daban to in kace sayra zaidin to ka haddade shi ka bayanin ga irin nau'in tafiyar da kai wa haka nan kace barabtu darbatayn to darbatayn maf'ul mutlaq ne Eh, mubayyinun li adadi amili eh, mubayyinun lil adad an kira shi maf'ul mutlaq maf'ul ba tare eh, wato sakakke ba tare da kaidi ba saboda al maf'ul ya gaskata a kansa ba tare da kayyade shi da harafin jarra ba da makamancinsa saɓanin waninsa daga cikin waɗanda ayyuka ya afku a kansu to su waɗannan sunan almaf'ul baya afkuwa a kansu sai da ƙaidi kamar maf'ul almaf'ul bihi wanda aka yi aiki da shi da wanda aka yi aiki a cikinsa da kuma wanda aka yi aiki tare da shi da wanda aka yi aiki dominsa li'ajalihi kenan to shi kuma maf'ulul mutlak aikin ya abko a kansa wato shi ne wanda aikin yake abko a kansa ba tare da wani kaidi ba na'am bi mislihi aw fi'li dawwat fi وكونه أفضل لهذين تخب نعم يتي بمثله أو في بمثله أو في لنو وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب تو نصب آه، بمثله وأنا متألق بنصب أني مس أنا أني مس نصب بمثله وتود مصدري كمثل بمعنى ذاك إيه مفعول مطلق نصب ya zama to amilinsa maf'ulul mutlaq ne mislihi shine bi mislihi aw fi'lin ko kuma kai masa nasaba da fi'ili kamar ka ce darabtu darban to kaga darban abin da ya masa nasaba shi darabtu hmm. kaga bi fi'ilihi kenan aw wasfin ko kuma da nasaba ko kuma da sifarsa ah, darib zaidun daribun darban baribun darban kaga baribun sifa ne eh, ismul fa'il ne to shine yayi madarban din nasaba saboda haka amilin maf'ulul mutlaq zai iya zamantowa maf'ulul mutlaq nafsihi zai iya zamantowa fi'ili zai iya zamantowa ismul fa'il eh, zai iya zamantowa sifa ismul fa'il ko ismul maf'ul ko sifa mushabbaha to wa kaunuhu aslan li hadaini tuhib kasancewarsa shi al-masdar al-maf'ul mutlaq ko masdar shine asali ga waɗannan guda biyu waɗannan guda biyu yana komawa ya zuwa ga alfi'il wal wasf uh, un tuhib an zaɓi wannan ƙaunin wato akwai saɓani tsakanin malaman nahau wanne ne asali fi'ili ne asali daga fi'ili aka yi ishtiƙaƙin maf'ul mutlak aka yi ishtiƙaƙin masdar sannan aka yi ishtiƙaƙin sifa ko kuwa shi masdar shine asali daga masdar aka yi ishtiqaqin fi'ili aka yi ishtiqaqin sifa to shine yake cewa kasancewar shi ne asali shi maf'ul mutlak al masdar ne asali wanda daga gare shi aka yi ishtiqaqin fi'ili aka yi ishtiqaqin wasf wannan shi abin da yake an zaba a cikin maganganun malaman nahwu na'am yantabu masdaru bi mislihi masdari yana yin nasaba bimislihi da kwatankwacinsa Abinda da yake nufi da kwatankwacinsa ai da masdari dan uwansa kamar ka ce ajibtu min darbika zaidan darban shadidan ka gani ajibtu min darbika zaidan darban shadida to nan ila maf'ulul mutlaq darban shadida to ina amilinsa ina amilinsa darbika darbika tunda ai ajibtu ba shi da alaka da darb ta hanyar ishtiqaqi darbika to kaga darb dinnan menene shi fi'ili ne ko masdar ne ko sifa ne masdar ne saboda haka kaga amilin darban shadidan masdar ne dan uwansa hmm, na yi mamaki daga dukan ka ga zaidu duka mai tsanani dukan ka ga zaidu mm. to dukan shine aka sifan shine ya zama amilin duka mai tsanani darban shadida mm-hmm. na'am ko kuma ya zamanto wanda yake masa nasaba yana yana sabtuwa bil fi'ili da fi'ili kamar ka ce darabtu zaidan zarban eh, to kaga maf'ulul mutlaq darban abinda ya masa nasba shine darabtu kaga fi'ili ne shi kuma kuma ba wai sai lalle fi'ilul madi ba zai zama tuwa fi'ilul mudari yadribu zaidun adribu zaidan darban hmm. ko idrib zaidan darban eh, idrib zaidan darban hmm. au bil wasfi ko kuma yana nasabtuwa bil wasfi da sifa na farko a misali ana zaribun zaidan zarban to kaga abin da ya yi ma zarban na saba ya zama to maf'ul mutlaq shine zaribun mhm. na'am to mazhabar malaman basra cewa masdar shine asl da fi'ili da sifa an yi an wato an tsago su daga gare shi daga makka wannan shine ma'anar faɗinsa wa kaunuhu aslan li hadainin tuhib kasancewarsa asali ga waɗannan biyu wato fi'ili da sifa un tuhib an zaɓi wannan magana ai wato abin zaɓi ce shi cewa masdari asali ne ga waɗannan abubuwa guda biyu wato fi'ili da sifa wai ita ce mazhabar basri ita ce masabar malaman basra na'am al-musannif eh eh, eh eh al-musannif ya karkata zuwa gare ta kamar da yake yawan yi ba mm. wa mazhabul kufiyyin to mazhabar malaman kufa kuwa annan su a wajen su shine al-fi'l shine asali wal masdar mushtaqun minhu shi ko masdari daga fi'ili ake ishtiqaqin sa waɗansu malamai kuma suka tafi cewa masdar shi ne asali shi kuma fi'ili daga cikin masdar aka tsago shi shi kuma sifa an tsago ta daga cikin fi'ili mushtaqun mushtaqul mushtaq kenan <laughs> Mhm. ibn talha shi kuma daga cikin malaman nahawu ya tafiya zuwa ga cewa kowanne daga cikin masdari da fi'ili asali ne da kan a wato a kashin kansa ɗayan ba tsago shi ake daga ɗayan ba to magana ta take sahihiya ita ce mazhabar farko shi ma ibn aqil ya karfafa sharhin ya karfafa mazhabar ibn malik domin kowane reshe fa ya kunshi asali da ƙari to shuka fi'ili da sifa dangane da masdari to haka suke sun kunshi asalin sannan da ziyada akan wannan asalin domin kowane daga cikinsu yana nuni akan masdari wa ziyada da kuma ƙari akan wannan to kaga dai fi'ili yana nuni akan almasdar da zamani ko madlulai fi'il aka ce in aka ce in aka ce kaga baraba ya nuni ya nuni kan cewa akwai duka ko to dukan shine hadas to shine masdar kuma ya yi nuni akan ƙari akan dukan shine lokacin da aka yi duka cewa fil mazi ne mhm. haka nan ma shi والفاعل yana nuni akan almasdar kuma yana nuni akan fa'il in kace darib to kaga akwai duka kenan tunda an samu mai yin duka da kuma ziyada akan duka shine wanda ya yi shi saboda haka dole dukan shine asali kenan na'am توكيدا لو نوعا يزيد او عدد كثرت سيرتين سير دي رشد yace tauki nau'an yubinu au adad kasirtu sai sayra zi sayra zi rashad to shi maf'ulul mutlaq taukidan yana wato yana afkuwa halin kasancewarsa taukidi au nau'an ko kuma halin kasancewarsa a a aunau'an ko kuma yubinu ko kuma yana bayyana ko kuma nau'i ne ike bayyanawa hmm. au adad ko kuma adadi hmm. wato yubinu shi fi'il shi masdar yana wato <clears throat> shi masdar yana bayyana yana bayyanawa yana bayyanuwa yana bayyana taukidan yana bayyana taukid au nau'an au adad wato yana bayyana taukidi ko ya bayyana nau'i na aikin ko ya bayyana adadi eh, saboda haka taukidan dinnan ba hal bane maf'ul maf'ulun bihi ne muqaddam fa'ilinsa kuma shine yubinu Ai yubinu taukidan yana bayyana taukidi aw nau'an ko yana bayyana nau'i aw adad ko yana bayyana adadi misali shine kasir nam aw adad eh, kam haka na'am kamata ya zamanto adadan eh wa qufa alaihi bisukun ala lughati rabi'a <laughs> eh saboda waka a ah, saboda waka sai dauki lokacin rabi'a eh mm. to kafirtu firtu sairataini kamar kace ce firtu nayi tafiya sairataini tafiya har guda biyu wannan wanne kenan adad sai rashad tafiya wadda take ta ma'abucin shirya wato ba ta mai hauma-hauma ba <laughs> sai wannan wanne kenan nau'an mubayyinun linnau na'am to shi al-maf'ulul mutlaq yana afkuwa a halaye guda uku kamar yadda ya gabata na farkon su ya zamanto mai yin taukidi mai yin taukidi ga amilinsa kamar ka ce zarabtu barban to barban din nan wato maf'ulul mutlak wato mu'akidun li'amilihi mhm. sani na biyu shi ya zamanto mai bayyanawar nau'i kamar ka ce na yi tafiya tafiyar ma'abucin shirya da kuma ka ce sirtu hasana mhm. na uku ya zamanto mai bayyanawar adadi kamar ka ce darabtu darbatan eh, na yi duka au darbatai ne wa darabat duk kowanne daga cikin su bayyanun lil'adad to wannan haka yake zuwa wato anwa din maf'ulul mutlaq salasa la rabi alha ba za ka samu wani maf'ul mutlak wanda yake fita daga cikin waɗannan ba na'am wa qalla yanubu anhu ma alayhi dal hmm. ajid kull al wa frahi al-jazal na'am ah, yace wa qad yanubu anhu ma alayhi dal ka jidda kullal jiddi wa frahil jazal yace abinda yake ah, wato abin da ya nuni gare shi wato yake da ya zo da yake da ma'anarsa zai iya yin niyaba a kansa ka jidda kullal jiddi kamar ka ce ma mutum jidda kullal jiddi to kaga kulla din nan kaga ta kullal jiddi a shine yayi niyaba akan maf'ul mutlaq kulla din sai ya zamanto maf'ul mutlaq ne amma ya zama na'ib anil maf'ulul mutlaq yana niyaba a kansa saboda yayi nuni a kansa wato kullal jaddi kullal jiddi ko ba'd al jiddi dukkanin su da ma'anarsa wafrahil jazal wafrah kai farin ciki al-jazal kana mai farin ciki hmm? Hmm, shine kamar wala ta'sau fil ardi mufsidin kaga asa ba a ce wala ta'sau fil ardi ifiyan ba sai aka ce wala ta'asau fil ardi ko da yake mufsidin nan wajen a hal ne ba abin nan ba za a ce wala ta'asau fil ardi fasada za a iya faɗan wannan sai ya zamanto wannan fasad din a na'ibun anil maf'ulil mutlaq to shine kamar wafrahil jazal domin aljazal shi ma ma'anarsa shine alfarah na نعم نعم نعم wato abin da yake nuni ga masdar yana yin zamantowa yana yin niyaba a kansa yana mare gurbinsa kamar kul da ba'ab kaga dukkan suna nan in ake musu izafa ya zuwa ga shi masdar din kamar ka ce jidda kullal jiddi ka yi ƙoƙari dukkan ƙoƙarinka kamar faɗin Allah ta'ala fala ta milu kullal maili kullal maili mm. nan ya kawo ma baitin nan na da nana aisha take uh, karanta shi wa kad yajma'u Allahu shatitaini ba'dama yazunnani kullal zanni an la talaqaya wa kunna kanadmani judaymata hiqbatan min ad-dahr hatta qila lan yatalaqaya mm. na lan ya tafarraka kai mm. to ka gani ya zunna ni kullal zanni mm. to kaga kullal maili wannan na'ibun anil maf'ulil mutlaq domin ya dalla alaihi na'am mm. eh, sai zama abin nan sai amur eh كل الميل كل مفعول م... نابة منابة المفعول المفعول المطلق مفعول بدي نابة آه، آآ آه، آآ آه، زي زمان تو مفعول مطلق ناب كل منصوب واتو اسم منصوب نابم عن المفعول المطلق وهو مضاف والميل كما مضاف اليه وضربت بعض الضرب ka ce a ba'adar barbi sashen duka nan bari a ka jidda kullal jiddi ba mu ga yayi irabin jidda kullal jiddi kaga yace kulla maf'ul mutlaq na'ibun anil masdar mansubun bil fathati zahira wa kullu mudaf eh na'ibun anil masdar shine ainihin maf'ul mutlaq eh haka ma kullal mai. eh haka nan ma kullal mail sai kulla sai ya zamanto maf'ulul mutlaq na'ibun anil masdar na'am وكالمصدر المراد بمصدر الفعل المذكور هكذا ما كمان المصدر مصدر المرادف wanda yake lafazi ne mai ma'anar masdarin fi'ilin da aka ambata kamar qa'adtu julusan qa'adtu julusan qa'adtu julusan to ka gani a julus ma'anarsa muradif ne ga qu'ud to me kan ka ce qa'attu qu'udan sai ka ce qa'attu julusan so julusan sai ya zama to maf'ulul mutlaq na'ibun anil masdar da kuma wafrahil jazal فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له to shi kaga aljulus yana tsayawa a matsayin alku'ud saboda kasance saboda su a cikin ma'ana hakanan ma aljazal yana yin wato yana tsayawa a matsayin alfara, farin ciki saboda a tsayuwarsa da ma'ana da wadda take daidaita sa ya ينوب مناب المصدر ismul ishara. to haka nan ma ismul ishara yana tsayawa a maimakon mas yalu eh, al masdar ismul ishara su ismul ishara sunan ishara yana tsayawa a wato a matsayin masdar kamar ka ce darabtuhu zalika darba eh ka ce darabtuhu zalika darba eh ba zalika darbi ba <laughs> tunda shi ba idafa bane ismul ishara ah, sai ka ce zalika sai zamanto maf'ulul mutlaq نائب عن المصدر آه، آه، آه، نعم نائب الإشارة نائب الإشارة اسم الإشارة مفعول مطلق نائب عن المصدر والضرب كما في زمانته wato a بيان bayan sai zama to atfu bayan kamar da yadda yake idan ka kawo ismul ishara sunan da yake zuwa bayansa ko ya zama to na'at ko sai ya zama to tabi'i ko daga cikin dai tawabi ko dai ya zama to badal ko ya zama to atfu bayan hmm. waɗansu daga cikin malamai ya ce idan ismul ishara ya tsaya a maimakon masdar to babu makawa a sifanta shi da masdar kama kamar yadda muka masalta eh zalika darba hmm. eh ga ismul ishara shine ay sifa ko afsu bayan ko badal to amma akwai tsokaci a cikin wannan maganar domin a cikin misalan sibawaihi zanantu zaka zanantu zaka ai zanantu za ka zanna eh zanantu za ka zanna abinda yake nufi kenan zaka isharatu ila zanni to kaga zaka ishara ne zuwa ga zanni zato walam yusaf bihi amma ba a sifanta shi ba a sifanta ismul ishara din ba da shi har wa yau damirin masdar yana niyaba a maimakon masdar din kamar ka ce darabtuhu zaidan darabtuhu zaidan Eh, wato na doke shi zaidan na doke shi wato wannan duka <laughs> mhm. daga cikin wannan ne faɗin Allah ta'ala a ahadan min al'alami kaga ahadan shine maf'ulul mutlaq to damirin haɗin menene sai zama to maf'ulul mutlaq ai la'u'azzibul azab ahadan min al'alami ba zan azabtar da wani da wannan azabar ba ba zan azabtar da wannan azabar ba wani daga cikin talikai a'a ba wanda ba yana ishara ya zuwa ga shi wanda ya shirka wanda za a yi masa eh, azabar ba ai shi gashi maf'ulun bihi ne ya bayyana ahadan hmm. ai la azibul azab ahadan min al'alami wancan fana abin لا يؤذب عذابه فيوم إذن لا يؤذب عذابه أحد أي شو أنه يا بيانا مفعول المطلق من يا بيانا إيه. لا يؤذب عذابه عذابه مفعول المطلق عذاب مفعول المطلق منصوب وهو مضاف والضمير مضاف إليه لا يؤذب عذابه أحد أحد كما شيني فائل لا يعذبه

Hmm. to wannan wani irin maf'ul mutlaq ne mubayyinun linnaw ay la yu'adhibu ahadan ahadun azabuhu wato azabun min nau'i azabillah hmm. Hmm. mubayyinun linnaw na'am wa adaduhu hakanan ma adadin maf'ulul mutlaq din yana niyaba a maimakon sa kamar ka ce darabtuhu 20 darbatan 20 shine maf'ulul mutlaq din darbatan kuwa tamyiz ne eh, mubayyinun wato tamyiz ne da yake mubayyinun lil adad hmm. daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala samanina jaldatan na'am samanina ne maf'ulul mutlak jaldatan ku tamiz ne wal'ala haka nan ma alar da aka yi aikin da ita ita ma tana zamantowa na'ibar maf'ulul mutlak kamar ka ce kamar ka ce darabtuhu sautan to sautan dinnan maf'ulul mutlak wal aslu darabtuhu darba sautin duka irin na bulala fa huzifa al sai aka shafe al-mudaf shine darb aka tsayar da al-mudaf ilaihi muqamahu a matsayinsa Allah ne mafi sani eh mubayyinan lin nau'i ne ai dama ala ai dama za ta bayyana nau'in ne Eh. na'am وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره غيره وأفرد نعم وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره wa mali ah. ah. taukidi wanda yake na taukidi ma yana kowa zuwa ga wato abin maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq din da yake na taukidi fa wahid abada to har abada ka mayar da shi daya kada ka yi masa tasniya ko jam'i ka ce darabtuhu darban hmm? karka ce duruban karka ce ce darbatani ko darabatin hmm. fa wahid abada wa sanni wajma'a gairahu, wannan sa kuwa wannan na taukidi shine mubayyinun lin nau'i da mubayyinun lil adadi to shi sanni kai masa tasniya wajma kai masa jam'i wa afrida kuma kai masa ifradi Mm. <laughs> anta bil khiyar duk zaka iya din ya juz لا يجوز تصنية المصدر المؤكد لعامله to masdari mai yin taukidi ga amilinsa ga wanda ya aiki gare shi to baya halatta a yi masa tasniya a biyan tashi wala a yi masa jam'i bal wajibi ne a kaɗe tashi sai ka ce darabtu barban hmm. wannan ko saboda domin a matsayin matsayinsa matsayin maimaita fi'ili ne shi ku fi'ili ba a yi masa tasniya ba a yi masa jami'i amma wanda yake ba na taukidi ba shi ne wanda yake bayyana adadi da nau'i to al-musannifi an bata cewa ya halatta kai masa tasniya ya halatta kai masa jami'i amma dai wanda yake kaga wanda yake bayyana adadi babu sabani a cikin halarcin yi masa tasniya da jami'i. kamar ka ce zarabtu darbataini wa darabatin kai masa tasniya ko kai masa jami wannan babu sabani shi ko wanda yake bayyana lau'i to abin da yake mashhuri ya halatta shine ya halatta kai jam'insa kuma kai masa tasniya idan nau'o'insa suka sassaba kamar ka ce eh ka sirtu sairai zaidanil hasana wal qabiha na yi tafiya irin tafiyar zaid kyakkyawar da mummuna eh. to kaga tunda a ikhtalafat mm. mm. an eh al wal وظاهر كلام سيبويه ظاهر زنشن سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه بايا حلتا أي مسا تثنية كو أي مسا جمعي قياسا سبو أكان واتو المؤكد bal sama bal sai a tsaya kan kawai abinda aka ji daga wajen larabawa wa hada ikhtiyaru zaɓin shalobin. to saboda kaga shi a ibn malik bai yi ishara ga wannan hilafin ba kawai sai ya ce wasanni wa jima'a gairahu wa afri subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tuba ilaiki